Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai Alfa Radio da ke kuma si a Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 23 ga watan Janairu na shekarar 2018 Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. To yayin da shugaban Amurka ya rattaba hannu akan wata doka da ta sa aka sake buɗe ma'aikatan gwamnati mataimakinsa Mike Pence ya nana nanata gwamnatin su ta mai da ofishin jikadancin su zuwa Kudus. sannan koriya ta arewa da makwabciyarta ta kudu na ci gaba da kai wa juna ziyara wani mataki na ganin sun karbi bakuncin gasar wasannin olympics tare Tuma da la'ashirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da labarin wani sabon rikicin da ya faru a jihar Taraba inda matasa suka kona ofishin 'yan sanda. Sai rahoton gwamnan jihar Ekiti Fayo sai da ya bayyana shugaba Buhari ya gaza. Muna kuma ɗauke da rahoto akan yanayin da 'yan gudun hijira ke ciki a faɗin Najeriya yayin da suke komawa gidajensu. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfil Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan wata doka da ta sa aka sake buɗe ma'aikatan gwamnati. Lamarin da ya kawo ƙarshen kwanaki uku da aka kwashe ma'aikatan suna rufe bayan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin manyan jam'iyyun ƙasar biyu kan batun shige da fice a majalisar dokoki. a yammacin jiya litinin 'yan majalisar wakilai suka kada ƙuri'a kan dokar wanda majalisar dattawa ta amince da shi a farkon ranar litinin din wannan matsaya da aka cimma za ta ba da damar ma'aikatan na gwamnati da suka kasance a wato su kasance a buɗe har zuwa ranar takwas ga watan fabrairu hakan kuma ba zai bai wa majalisar dokokin lokacin da za ta cimma matsayar amincewa da kasafin kuɗi na dogon zango fada shugaban amurka ta white house ta ce 'yan democrat sun miƙa wuya ne bayan da shugaba trump ya ki amincewa da buƙatar su kan shige da fice har sai sun ba da haɗin kai an buɗe ma'aikatan na gwamnati da farko dai 'yan democrat sun yi kememe sun ce sai an baiwa wasu bakin haure kusan 700 kariya waɗanda aka shigo da su amurka tun suna yara ba bisa ka'ida ba to a yau talata mataimakin shugaban amurka mike pence yana na ta'aniyar gwamnatin su cewa ya kamata a sauya yarjejeniyar da aka cimma da iran kan shirinta na makamin nukiliya sannan ya ce shirin isra'ila zuwa birnin kudus a ofishin jakadancin amurka da ke isra'ila zuwa birnin kudus alama ce da ke nuna himmatuwar da amurka ta yi wajen cimma wannan buri yayin da ke ganawa da shugaban isra'ila ruben rivlin pence ya ce amurka na aikawa ƙawayenta da ke nahiyar turai sako ne kan buƙatar su sauya matsayar da aka cimma a shekarar 2015 wacce ta samar wa iran sassauci kan takunkumin da aka kakaba mata da wajewar cewa za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya domin kada ta kai ga mallakar fasahar ta nukiliya. Shugaban Amurka Donald Trump da shugabannin Isra'ila sun nuna adawar su kan wannan yarjejeniya suna masu cewa Iran ta fi cin riba a wannan yarjejeniya. ita dai kungiyar tarayyar turai ta bayyana matsayarta kan cewa samar da kasashe biyu shine mafita ga rikicin da ke faruwa tsakanin isra'ila da falastinu tare da barin birnin kudus a matsayin babban birnin kasashen guda biyu koriya ta arewa da makwabce ta kudu suna kai wa juna ziyara yayin da aka doshi gasar wasannin olympics a koriya ta kudin yayin kuma da bangarorin biyu da ba sa ga maciji ke ci gaba da tattaunawa kan yadda koriya ta arewan za ta shiga karɓar bakuncin gasar wasannin na olympics wata tawaga daga koriya ta kudu ta kai ziyara arewaci a wato ta kai ziyara arewaci a yau talata inda za ta kwashe kwanaki uku domin yin dubi kan yadda za a zaɓi wuraren da za a karɓi bakuncin gasar a birnin penyon ziyarar da ita ce ta farko cikin shekaru biyu ziyarar haɗila yau na zuwa ne kwana guda bayan da wata tawaga daga koriya ta arewa ta je kudu wacce ta samu jagorancin shugabar fitacciyar ƙungiyar mawakan nan ta mata da ake kira morabon girl band domin su ga wuraren da za a karbi bakuncin gasar a birnin seoul ƙarƙashin matsayi da ɓangarorin biyu suka cimma wato tsakanin pyongyang da seoul ƙasashen biyu za su yi maci a ƙarƙashin tuta guda a ranar tara ga watan fabrairu da za a buɗe gasar sannan za su haɗa tawaga guda ta ƙungiyar mata ta 'yan wasan kokara na hoki sannan ƙasashen biyu sun amince za su haɗa tawaga guda a wani wasan gargajiya da za a yi a tsaunin da ake kira mount comgan da ke kore ta arewa labarin duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc an samu jerin girgizar ƙasa da aman duwatsu daura da ƙarshen yankin tekun pacific a yau talata hukumar da ke bincike kan yanayin doron ƙasa ta amurka ta ce wata gagarumar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 8.2 ta auku kilomita 280 kudu maso gabashin tsibirin Kodiak da ke Alaska, lamarin da ya janyo aka sa jami'an ba da agajin gaggawa suka shiga shirin kota kwana domin yin gargaɗi kan aukuwar bala'in tsunami a yankin Alaska da kuma British Columbia mallakar Canada. sannan har ila yau an saka daukacin gabar tekun yammacin amurka da yankin pacific da ke hawaii a matakin shirin kota kwana domin gujewa bala'in na tsunami cikin gaggawa an baiwa mazauna yankin shawarar su fice daga yankin su koma wurare masu tudu daga baya cibiyar da ke aikiwa daga gargadin aukuwar tsunami a yankin pacific ta soke wannan gargadi a yankin hawaii amma sauran yankunan da suka hada da gabar tekun alaska da british columbia da kuma wasu sassan gabar tekun yammacin amurka sun ci gaba da kasancewa cikin shirin kona kota kwana akalla mutum guda ya bata sannan wasu da dama sun ji raunuka bayan wani bala'in aman wuta da ya auku a yau talata a wani tsauni da ake tseren dusar kankara a tsakiyar japan lamarin da ya haifar da zaftarewa tare da kwararowar dusar kankarar bala'in wanda ya auku da tsakiyar ranar yau talata a tsaunin da ake kira kusa ta shirani ya sa duwatsu sun yi ta faɗowa a yankin wanda ake shakatawa da yawa daga cikin waɗanda suka jikkata suna zaune ne a yankin mai gangara a lokacin da haɗarin aman wutar ya auku akalla mutane hudu ne suka ji rauni sanadiyar duwatsun da suka rika faɗowa bayan da suka farfasa gilashin abin hawan da suke ciki rundunar sojin ƙasa ta japan ta ce akwai dakarunta shida a cikin waɗanda wannan bala'i ya ritsa da su waɗanda tuntuni aka ceto su labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin wani sabon rikicin ya balle a jihar Taraba inda matasa suka kona ofishin 'yan sanda ga Ibrahim Abdulaziz ɗauke da cikakken bayani. Shi da wannan sabon ya mutse ya mako barke ne bayan da wasu gungun matasa daga wani ƙauye zin suka yi wata zanga-zangar neman a ba su wasu mutane uku da 'yan sanda suka kama kuma ake ma game da kisan wani ɗan acaɓa da aka samu gawarsa a ƙauyen dogwe to amma kuma sai 'yan sandan suka ki ganin haka ko sai masu zanga-zanga suka soma ɗaukar doka a hannunsu inda ma suka soma fashe-fashe da kuma kone-kone da ta kai sun ma kona babban ofishin 'yan sanda da ke garin zin baya ga sake wasu da ke hannun 'yan sanda ko da ke kawo yanzu ba tabbatar da ko sun sulale da makamai ba ko kuma wasu mazauna garin da na tattauna da su ta wayar salula sun ce yanzu haka ma an turo ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin domin tabbatar da doka da oda. an kona ah, an kona shi domin su abin da daga kauye suka zo eh, da suka zo suka aikata abin da za su aikata su suka tafi kowa ba ba da dan sandan nan ba suka tsare shi dai da haka akan hanya muna ga me zai biyo ba eh rahoton na cewa eh, an kai hari na ofishin yan sanda na zin da gaske ne eh da gaske ne wannan lallai an kuma da yan sanda an sake wa'anda suke masu laifi da aka kama da duk yan sanda aka kace dinin da aka yi na kewaye ofishin yan sanda ma an rurrusa Eh, an gona wasu yan sanda. Rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta ASP David Misal ta ko tabbatar da wannan harin da aka yi wa 'yan sandan da kuma irin matakan da aka ɗauka a yanzu. Eh, dai kamar yadda ka sani abin da ya faru eh, tun jiya din mun riga mun tura jami'an tsaro wannan wurin kuma mun yi nasara cafke mutum guda tara wanda mun same su da hannu dubu dubu a irin wancan abin da jiya ya faru muna gaggauta tabbatar da cewa mun gudanar da su a gaban kotu ba tare tare da bata lokaci ba eh. kaga a cikin abin da suka yi mun tabbatar da sun faffasa motoshinmu na yan sanda da ke wannan wurin bayan ma ne wannan eh, police station din to kamar batun makamai fa akwai wanda aka ɗiba a ba a makamai ba ba a ba makamai ba mun yi kokari mun sare mun riga mun yi kokari mun tabbatar da cewa makamanmu ba abin da ya samu mun yi nasarar kwace su tun kafin su yi waɗannan eh, danyen aiki kamar kawo na mutane ne kuma suka tsiratar wanda dama akwai wanda ake tuhuma wanda aka yan sanda ake tsare da su wanda suka fitar da su kamar mutane nawa ne eh waɗanda daman su mutanen nan suka yi kokori su kwace hannunmu domin su mun yi nasarar sere su yanzu aka suna cikin kurkin lafiya sannan kuma ta garin harin da suka kawo lallai akwai yan sandanmu da suka kai kwazon biyu wanda aka musu duka wanda dai yanzu dai muna mun riga muna musu magani. Kakakin na 'yan sandan jihar Taraba kenan SP Davi Misal Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. kyauta har yanzu dai a Najeriya. Wannan rahoton kuma gwamnan jihar Ekiti ne ya bayyana ra'ayinsa game da jawabin Shugaban Buhari ga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ɗauke da rahoton. Gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshe ya ce babu wani abin kamawa a cikin jawabin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari na sabuwar shekarar 2018. Gwamna Ayodele Fayoshe ya furta hakan ne a wata tattaunawa da muryar Amurka ta wayar tarho. Where do we see something tangible to hold on to for our future as young people? I don't take President Buhari, but you cannot be president when you don't have the right energy to serve the people. If President Buhari today does not have enough strength, in the north are young, vibrant, Nana Fayoshe ya ce dubi jawabin shugaban ƙasa yana wani abin kamawa mai amfani gare mu a gaba a matsayin mu na matasa ya ce bai kamata ba shugaba Buhari ya zama shugaban ƙasa ba tunda baya da cikakken kuzarin yi wa jama'a hidima. Gwamnan na jihar Ekiti ya kara da cewa shugaba Buhari baya da kuzarin yi wa jama'a hidima. Akwai mutane masu jini a jika, masu kuzari, masu karfin jiki, jama'ar da ke da karfi. na yi wa ƙasa hidima da ayyuka tunda ƙasar mu ɗaya ce. ya kamata a ba su shugabancin Najeriya. Na tambayi gwamnan na jihar Ekiti ko me yasa yake sukar shugaba Buhari? clear some issues by saying that uh, my critic, uh, criticism of the is not personal. Mm. I criticize President Obasanjo is thanks to Nathan, and I am equally being criticized by my opponents too. The essence of criticism is to make sure that the government in power is kept on their toes to serve Nigeria. When you need a leader and do not allow him to know where he's, is he's losing track, then everybody will be in trouble. It's like a pilot that is sleeping or a driver that is sleeping. Ya ce, bari ya yi bayani karara sukar da yake yi wa shugaba Buhari babu son rai a ciki domin ya soki tsohon shugaban kasa Obasanjo, ya soki tsohon shugaban kasa Jonathan, shi ma masu adawa da shi sun soke shi. Yana son shugaba Buhari ya ƙara azama ne. Gwamnan na jihar Ekiti ya dalilin sukar shine ne don a tabbatar da cewa gwamnati mai ci ta tsaya daram da kafafunta ta yi wa 'yan Najeriya aiki don shugaba kamar direba ne idan ka bar shi ya yi barci to fasinjoji na cikin haɗari kasan jama'ar da ke ƙasar nan ba su kula da inda shugaban ƙasa ya fito ba ya fito daga arewa ne ko kudu ko kuma gabashin Najeriya su dai su sami abinci aikin yi da abin yi kana a ilmantar da ɗiyansu kalaman gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshe kenan Hassan Umar Tambuwa Lawal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To yayin da 'yan gudun hijira a Najeriya ke komawa garuruwan su na asali sakamakon zaman lafiya da ake samu a wasu wuraren shugaban Najeriya ya kafa wani kwamiti da zai rika lura da al'amuransu ga Nasiru Adamu 'yan rufa'i da cikakken bayani. daidai lokacin da mutane ke komawa su na asali a arewa maso gabashin Najeriya biyo bayan takadiriyar nasara kan Boko Haram, hukumomin tarayya na bayyana shirin kyautata yanayi a yankunan don sanya kwarin gwiwar samun natsuwa. Mutanen da kan bar sansanonin gudun hijira na yanayin juyan yadda suka tsinci kansu a baya da marasa dukiya da rayukan yan uwa. Mataimakin shugaban kwamitin shugaban Najeriya da ke kula da tsugunar da mutanen, Alhaji Tijjani Tumsa, ya ce sun yi duk tanadin da ya zama wajibi. Mun soma maganganu da jami'o'i na wannan jihohi guda shi daga baki daya mu tabbatar da an dawo da malamai kuma gyara makarantun jami'anmu na tsaro suna samun nasarori kwarai da gaske ta fannin karɓo wurare da da a hannun boko haram suke in aka samu nasara mutane suna fitowa wanda sun daɗe ba su samu abinci ba sun daɗe ba su sami kula ta harkar lafiya ba to wannan tsare-tsaren namu yana taimakawa to za mu taimaka musu ta wajen kayan gina gidajensu da kuma sauransu muna karfafa likitoci da suke yankin arewa maso gabar kan kiwon lafiya wa jama'a a kyauta an soma shi a badiskum a yobe state aka yi shi a mulai a maiduguri a wannan wata kuma za mu je mubi a adamawa a wannan kuma muna so a sake tada asibitin nan ta bama za a mai da mutane garin bama bama tana cikin manya-manyan garin da wannan mutanen boko haram suka rusa shi a bangaren 'yan kabilar tibi da suka yi hijira kungiyar miyatti allah daga nasarawa na aiki da jami'an tsaro don kwantar da hankalin jama'a sunana alhaji muhammad usaini chairman na miyatti allah katul breeders na jihar nasarawa tibaben da wannan abu ya faru suka gudo suna zuwa nasarawa state mu muna karbe su ne an sa su a camp camp inna wanda gwamnatin jihar nasarawa suna taimaka suna ci da su waɗansu ma daga ƙauyukan gwamnan jihar bene suka gudo sun dawo nasarawa state sun zauna a away local government da kiyana local government waɗansu al'umman fulani su suke taimaka masu suna tallafa masu su ga cewa kauyukansu barayi ɓata gari ba su je sun afka masu suna sata masu kayayyaki ba. Yaya Doso da ya gudun hijira daga Bajin ba a jihar Benue shine shugaban matasa na kungiyar. Muna ta yawo muna gargaɗi akan maganan mu na Fulani yadda za a iya zauna lafiya duk wanda yake aikata mummuna abu kowa dai ya bari don a samu maslaha mun jawo hankalin jami'an tsaro da su umurci sibabe manoma kowa ya dawo gidansa in Allah yadda ba abin da zai faru tun da manya suna nan suna bin magana a alƙalman hukumar gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a janairun bara najeriya na da 'yan gudun hijira a cikin gida miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da saba'in da ɗari hudu da arba'in da hudu cikin adadin kuma mutum miliyan ɗaya da dubu saba'in da ɗaya sun rasa matsugunai sakamakon ta'addanci nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc agogon yanzu na cewa karfe goma da mintuna goma sha bakwai yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfil hashin gumel daga nan sashen hausa na muryar amurka zan gabatar rikicin manoma da makiyaya a jihar benue ta najeriya ya haddasa asarar rayuka tare da raba dabban mutane da mahallansu domin ganin an kawo ƙarshen tashin hankalin gwamnatin tarayyar najeriya ta aika da jami'an tsaro da kayayyakin aiki don hana samun sabon rikici a jihar ta benue inda shugaban najeriya muhammadu buhari ya buƙaci speto janar na 'yan sandan ƙasar ibrahim idris komawa jihar benue domin hana bazuwar rikicin Hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Nasarawa ta tabbatar da kurarar dubban 'yan gudun hijira zuwa yankin jihar, inda da damar suke zaune a garin Tunga a ƙaramar hukumar Awai, Hakan ya sa wakilin murya Amurka da ke yankin Zainab Babaji ta ziyarci sansanonin 'yan gudun hijirar domin jin ta bakinsu. Ga Zainab da ƙarin bayani. Mafi yawan waɗanda ke sansanin 'yan gudun hijirar da suka hada da kabilar TV da Fulani sun bayyana cewa sun guje wa mahallansu ne saboda fargabar kan rikicin ya cin musu. Farishiya, ni fito daga maraba. To ni ban sani abin da ya faru jiya shine mutane ya zo yana kashe wani mun yi gudu da ba shi. Eh, sunana <clears throat> Ardo Lawal Dono Ardon Ardo na nan jihar Nasarawa. Ai su Fulanin makiyayan da su tibayen sun san junansu kuma sun san wannan faɗan da ake a jihar benue ba wai manoman tibi so kawo wannan faɗan ba ba kuma makiyayan fulani so kawo wannan faɗan ba su fulani su sani su manoman su sani abin da suka haɗu da suka zauna lafiya kenan sunana shawon kulere a kauyen mu abin da ya kore mu wani rana sai mun ji kisa na ɗanwa mu kusa kusa da mu A duk lokacin da rikici ya barke a jihohin Benue da Taraba, garin Tunga da ke jihar Nasarawa kan cika makil da 'yan gudun hijira. Shugaban kungiyar raya al'ummar Tunga, Alhaji Sa'idu Muhammad, ya ce a yanzu haka su na neman karewa. A jumu ya huce, domin duk abin da muka tara na ci gaban al'ummarmu ya kare a sayan abinci, a sayan barguna, a sayan taburmai. 'Yan uwanmu ne, muna tare da su. Domin yau a ce tibin da ke arhu tibin da ke yini tibin da ke tunga duk ɗaya ne kuma wa'annan da ɗaya gansu ba tibi ne kaɗai ba akwai fulani akwai tibi akwai jukunawa daga arhu akwai daga bajin ba akwai daga wurare daban-daban wato ita tunga ta zama tudun na tsira mu ba su wurin kwana mu ba su abinci mu kuma marasa lafiyansu mu kai su asibiti Gwamnatin jihar Nasarawa ta kashe fiye da naira miliyan hamsin wajen taimakawa 'yan gudun hijirar da kayan abinci, abin shimfiɗa da sauransu. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnati za ta ci gaba da kula da 'yan gudun hijirar har lokacin da kura za ta lafa su koma gidajensu. Ko da ake rigimar nan ba rigima na Nasarawa su ba ne. Eh, mutane ne da ke gudowa daga ganuwa suke zuwa nan saboda akwai 'yan wasu tibi wanda suke zama nan. To shi yasa ga da Fulani da tibi da suke zama na suna zaman lafiya kamar a azarama wa'yansu fulani su suke rike tibi a gidajensu ko a rugansu don ya zama masu mafaka shi yasa mu gwamnati na jihar nasarawa muna tsaye mu tabbatar da cewa wannan rigima bai shigo nasara ba kuma duk wanda suka gudo suka zo nasara don samun mafaka za mu ba su dama su samu kwanciyar hankali kuma mu raka su koma gidajensu da jami'an tsaro idan abubuwa suka lafa. Gwamnan ya kuma ce za a rarraba jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ta turo jihar don tabbatar da tsaro. Mobile police wurin 700 zuwa 800 kenan aka tura a nasawa don a kula da wayannan wurare wanda suke da wannan matsala kuma yanzu da nake magana na riga na bada umarni da cewa kwamishinan 'yan sanda na jihar nasarawa ya tura unit unit din nan ɗaya za a sa a tunga ɗaya za a sa a wai ɗaya za a sa a kyana ɗaya za a sa a obi ɗaya kuma za mu ajiye ko don ko takwana. gwamnan jihar nasara umar tanko almakura kenan yayin da yake bayyana matakan tsaron da suka ɗauka don tabbatar da zaman lafiya a jihar da kuma bayar da tabbacin gwamnatinsa za ta ci gaba da taimakawa 'yan gudun hijirar da mafaka har sai ƙura ta lafa. A baya ƙasar Amurka ta yi yunkurin taimakawa wajen shawo kan yawan rikice-rikice tsakanin manoma da makiya a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka da ke samun asarar rayuka. Ta hanyar gudanar da jerin tarukan sulhu tsakanin wakilan ɓangarorin da ke samun matsalar da juna. Masu sauraro an muke dasa aya a shirin namu na wannan makon. Sai a kasance da murya Amurka a shirinmu na la'asar duk ranar Talata. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta taimaka wajen kawo shirin. sai kuma Julie Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin hashin gume da ke cewa a huta lafiya. Tun madal yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon farko ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka. don Allah ku bani dama na yi kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya kamata ya ɗauki matakan da za su kawo ƙarshen ƙarancin man fetur duba da yadda har yanzu matsalar take addabar mutane a sassan ƙasar mu sako daga aminu adamu malam maduri sai kuma sako na gaba ya ce amincin allah ya tabbata gare ku ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a yau ina son ku faɗa wa gwamna a tiku Ba gudu da ya ɗauki matakan da suka dace da za su kawo ƙarshen faɗan da ke faruwa a tsakanin makiyaya da manoma a sassan jihar kebbi domin faɗan da ya ɓarke a garin buma zama na karamar hukumar mulkin daɗi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai abin takaici ne da Allah wadai. Daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi sai kuma sako na gaba ya ce salam VOA Hausa ina taya sabon shugaban kasar liberia murnar rantsuwar kama aiki da fatar zai rungumi kowa da kowa ba nuna bambanci domin samun haɗin kan al'ummar ƙasar sako daga ukasha abdulsalam koko sai kuma sako na gaba ce assalamu alaikum voa hausa muna jajantawa 'yan uwan mutanen da haɗarin mota ya ritsa da su tsakanin garin akiyale da Ibadan waɗanda suka jikkata Allah ya ba su lafiya daga Alhaji Salisu Mali zangon daura da Safiyanu Gumel zangon daura. saƙo na gaba ya ce Salam VOA Hausa ya kamata malamai da masu faɗa a jihar Kano su tashi tsaye domin ganin kokarin sun shawo fargabar da ke neman mamayar jihar na takun tsaka tsakanin magoya bayan kwankwasiya da ganduje domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sako daga Rilwana Ibrahim London. Sako na gaba sakon ya kuji matar Ahmadu Abacha Macina ta ce salam VOA Hausa a gaskiya fargabar da al'ummar jamhuriyar niger suka shiga sakamakon barazanar fuskantar karancin abinci da hukumar ƙididdiga ƙididdiga ta gwamnatin ƙasar ta rawaito abin dubawa ne ya kamata gwamnatin Nijar ta gaggauta daukan matakai na wadata al'ummar ƙasar da abinci wanda za a tanada sai kuma sako na ƙarshe ya ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka gwamnatin jamhuriyar Nijar ya kamata ki gaggauta ɗaukar matakin kan barazanar da yunwa ke yi wa al'ummar ƙasar domin yunwa musifa ce sako daga ibrahim rabilu tsafe alzamfari. kafin mu karkari ga Muhammad Lalo da takaitaccen labarai. shugaban amurka ya rattaba hannu akan wata doka da za ta sa aka sake buɗe ma'aikatan gwamnati lamarin da ya kawo ƙarshen kwanaki uku da aka kwashe ma'aikatan suna rufe bayan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin manyan jam'iyyun ƙasar biyu kan batun shige da fice a majalisar dokokin a yammacin jiya litinin 'yan majalisar wakilai suka kada kuri'a kan dokar wanda majalisar dattawa ta amince da shi a karan farko wato a farkon ranar litinin wannan matsaya da aka cimma za ta ba da damar ma'aikatan na gwamnati su kasance a buɗe har zuwa ranar 8 ga watan fabrairu hakan kuma zai baiwa majalisar dokokin lokacin da za ta cimma matsayar amincewa da kasafin kuɗi na dogon zango a yau talata mataimakin shugaban amurka mike pence ya nanata aniyar gwamnatinsu cewa ya kamata a sauya matsayi da aka cimma da iran kan shirinta na makamin nukiliya sannan ya ce shirin mai da ofishin jakadancin amurka da ke isra'ila zuwa birnin kudus alama ce da ke nuna himmatuwar da amurka ta yi wajen cimma wannan buri yayin da ke gana da shugaban isra'ila reuven rivlin pence ya ce amurka na aikawa kawayenta da ke nahiyar turai sako ne kan bukatar su sauya matsayar da aka cimma a shekarar 2015 wacce ta samarwa iran sassauci kan takunkumin da aka kaba mata da wajewar cewa za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya domin kada ta kai ga mallakar makamun na nukiliya koriya ta arewa da makwabciyarta ta kudu suna kai wa juna ziyara yayin da aka doshi gasar wasannin olympics a koriya ta kudin yayin kuma da bangarorin biyu da ba sa ga maciji ke ci gaba da tattaunawa kan yadda koriya ta arewan za ta shiga karɓar bakuncin gasar wasannin na olympics wata tawaga daga koriya ta kudu ta kai ziyara arewaci a yau talata inda za ta kwashe kwanaki uku domin yin dubi kan yadda za a zaɓi wuraren da za a karɓi bakuncin gasar a birnin pyongyang ziyarar da ita ce ta farko cikin shekaru biyu ziyarar haɗila yau na zuwa ne kwana guda bayan da wata tawaga daga koriya ta arewa ta je kudu wacce ta samu jagorancin shugabar fitacciyar ƙungiyar mawakan nan ta mata da ake kira morabon gilband domin su ga wuraren da za a karɓi bakuncin gasar a birnin sol. a ƙarshen matsayin da ɓangarorin biyu suka cimma tsakanin Pyongyang da Seoul ƙasashen biyu za su yi maci a ƙarƙashin tuta guda a ranar tara ga watan Fabrairu da za a buɗe gasar. To mu a nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammadu Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Joel Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau. ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.